بسم الله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 wata ramadan na shekarar dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in da bakwai bayan da aka Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da bakwai ga watan uku na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya a wannan wajen gida mai albarka na tasirin alƙur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan muna karatu a cikin surat al-hadid ayatul qur'an ta ya gabata a cikin aya ta ashirin da hudu yau da bisa zai ta'ala kan kula da aya cikin irin da wato aya ta ashirin da biyar wannan aya ta karɓa wani yanzu allah ya so a cikin talabar arzalla rusula ta bilbayyana allah ya hakika wallahi man alfi da manzanninmu da hujjoji bayyanannu وأننا معهم الكتاب والميزان ومن أين تعرفوا للتالي تقوم أولي ليقوم الناس بالبيت ومتفقين في تعالى لما تلانا جمعنا ومن ألف سنة تقولنا إذا تقولنا وألا إذا تقعد ألا تقعد وظلنا تبارك ولا أدري لنا تبارك ولا ألا تبارك ألا يعني لا يمكن أن نعلم كيف يكون في الأمر wannan da ya haɗu da kusurci bayyanannu wanda su wanda ya ku ba yadda aka yi da su ba za su bari na su kuma za su kamtar da shi cewa na zama na gaskiya da kuma mutum ta da shi gaskiya ne sannan allah ne kuma ya san kuma da littafi da ba da littafi shi kuma ga adalci adalci shi ne shari'a da allah ba adalci kuma samun ya shafi ibada إذا من الإبانة كذلك كيف تتألم وكان أجل القوة ومرم موتى يقولون بسم آدم سأقول إجبارة أدلون بسم آدم مرم موتى ثم كي آدم سبا إبادة haka nan akwai adalci wurin mu'amala da mace kewa da ya za ka mu'amalance shi ya za ka mu'amalance ɗan uwanka da jini ya za ka mu'amalance iyayenka ya za ka mu'amalance iyanka ya za ka mu'amalance makwabtanka ya za ka mu'amalance waɗanda addini guda ya haɗa ku ya za ka mu'amalance waɗanda addinin ku ba ɗaya ba ya za ku mu'amalar kasuwanci ya za ku mu'amalar auratayya da wanda ana buƙatar adalci a ciki kuma da za ka samu adalci shi ne cikin abin da Allah ya saukar na adalci اللغة الأولى تفتح تراث عامة عالمي تراث خمس إلى العالمي إلا والتاريخ سنة نمر سبحانه وعالمي إذا تفوز معنا فقد بعض من عالمي إلا ذكر الله الذي وصل عالمي في قوة cikin mu'amala cikin dukkan al'amura Allah ta'ala ya kuma da ake cewa kamar kalimar rabbi masjidan an wa'adila kalmar wajen da ta tabbata gaskiya da adalci adalci ko da banka kana da wannan cikin raba gado da adalci duk wani tsananin da mutane ke da duk wani tsananin da mutane ke da ba adalci ba wasu ya ala za su raba daidai wa daidai da kamar da wani sai ya adalci amma ka ba da kenan ba ma da adalci ba kai daidai wa daidai kai adalci shi ne kai yadda shari'a ce inda shari'a ta aiki ne kai daidai da adalci kamar ba da kyauta ga biya adam ka za da ka ba da kyauta ga biyarka to ka je ne ka amma da ka ba mu wannan ka ba mu kuma da kuma da kuma ba ne da jawa kowa da ta shi matsayi kuma kowa da wanda ya tantanta Allah shi ne mahalicci mu shi ne matsalin shi ya tsara maka yadda za ku gudanar da mafaka ولكن هذا الشيء من عدد لأن يتوحدنا الحديد حتى نقول التوكل بيت الكلمين في الحديد شباب الدكتور شباب الأشياء وكذا الطباب وكذا إلا لا شباب الدنيا الأشياء والذي شباب الدنيا الكتابة وتوكل للثاني وتوكل للثاني يتوكل الله أكن شمال شمال الدنيا الحديدة شمال التوكل الله لكن لا توكل له وجه كله السمع فيه ما أقول شهيد شكل أقول شهيد الثاني هذا الكلام هذا الجزيرة وكان القوة في المكان ثم قام نائب يزيد ثلاثة تتقوى تغاز تغاز الجبوت سوق القوى هذا ذكر من الجزيرة على كل أنه المقام لا ينبغي وتزوجت الأهلية النائية وكابين زوجها ملائكة زوجها فبعد الصنبوك جاي تتراوى الكلام والنبوي التي أرمي ma da kara ba shi harwa su haka ne suna manyan manyan da ake harwa su da su wani kara mana ake tsira da haka nan makamashin zamani wadanda ke karkafo gidajen sama ko su karkafo rokoki da ake harbawa kaga ne da makamashin kara mana ake tsira wadanda kaga ne da kara mana ake samun karfi kuma su ne karfi ne kuma wadanda suka fi kuma kamani sun yi kuma ولن تنبيكم أفعال إذا مقامكم تأثيرا تأثيرا تأثيرا to ka ga wannan suke da wata kama da za ta aure ya kama sai ba ko ba ba ko bai shi ke ne zai zasu kama da duk karfin makamun kuna ta kai da wadannan da biyu ku su kana iya haura a sama da nan a ga yake da su kama sannan kuma za su samu su wata ce irin karfin da kuke da gidan makamun kama idan ana da aure da za a cika kasa wani ba da kuma Allah wa da dole ne da ta gani da yake yin da ake zuga yakin sama ne ruwa ne da suke da makaman da za su harba sama ba a da kago su ba sannan kuma ruwa ne da harbar kan kagowa da wanda su ne ya wani da ya kuma da to duk waɗannan abubuwa kun ga da karamuna ne da da da kaɗai ke da karamuna da ke ake ake kirkar da mutane da su ake kirkar da mutane وإنما الحديد بالحديد بالله حلو يكتعرف يكتعرف يكتعرف ولكن لو كان يكتعرف وفي نفسه شريعة الله ولم ترى تكون شريعة ولا تفعل أن تتبع حديد فيه بارك شديد ومن أن تقول الناس فأمرنا الأقارب والكلام أبدا يشركون الأموال الأمر يشركون الأمر لا يشركون الكلام لا يشركون gambuna da ake karfe gida da karamu da gini gida ana so ya inganci to sai ya ji rori na ƙarfi haka ke da karamu na amfanin da yana da yawa ga mutane bayan amfani da suke da shi wurin ginin makamai kuma suna da amfani da suke da shi da fitowar shi ne wannan mana da wuri na amfani wannan ba na fada ba ba na yaki ba duk ana yi Allah ya ce wani ya kawo zamu wannan suhu wa rusulahu bane Allah ta ya bayanai ya aiko da manzanni ya sauka da bayanai tare da su da littattafai domin Allah ya san su waye za su taimake shi da manzanninsa su waye za su taimake addinin Allah ko su taimake haka nan Allah ya sauka da waɗannan karafa domin Allah ya san su waye za su taimake addinin da waɗannan karafa kada da waɗannan karafa su kira mutane sesuai dari ajaran Allah. Semua dari Allah kita dari ajaran Allah. Allah yu'idu lahu man taba'ahu min quwwati wa tajribat al-khayr. Allah yaqulu subhanahu wa ta'ala bihi wa al-karimi wa qawli wa Adam sallallahu alaihi wasallam kali itu kali itu quwwati min ada. Itu Allah sallallahu alaihi wasallam ala quwwata al-karimi ala quwwata al-karimi. Ay al-karimi ini al-quwwata ba tare da tafi ba ba tare da tafi ba da mashuwar karfi amma asalin karfi na hakika wanda ke da tasiri shi ne karfin karfi kaga yana da wasu karfi yana ba da shi daga nesa daga duka karfi a kan waɗanda ba sa iya harba daga nesa sai da kusa kuma da ba to kaga shi ne ya ce kaga shi ne kalmar har wannan shi ne karfi to da kuma ana Allah ta'ala wannan abubuwan ya yi wannan wannan ya zo kada da ta bai ko manzon da ya kafa zai da bayanai ka fita su da da ta bai haka nan ya zo kada kara ba da mutane da amma kai duka domin Allah ya san wane ne zai yi mutum shi da addinin ya يجب da shi يتأثير الله يتأثير شيء ولا يجب تأثير allah. da bayanai waye zai da jami'in Allah ya mai da su kubohi da tsaririn masu dace a kan addini karfin wani ya zama da addini da wadannan bayanai haka nan wani ne zai samu makami ya zama da addinin Allah da wannan makami kaga daga kowanne Allah zai san zuwa ke da ba su da ire iren wannan wurare da dama Allah ya yi kaza dan yin kaza. Wannan da wannan wannan حتى نعلم المجاهدين منكم والكافرين لا مجرد حرف يوم سام هو المجاهدين منكم هو الكافرين فأقول عليه ولا يسوي في أمرين يسمى ونفع الهلم الله تعالى وأمر الكريم الا يسلم ولا أمر الكريم الله يسلم قوم يقوم يقوم أمن يعود كيسين ويتعالى قوة فأقع من ليس أقوى وتعالى تعالى ويقول على كل تعالى تدخل على kalu da ke cikin wannan yanayi ba ka da cewa ya san abu da ya kace to shi ne wannan ne da kai ka yi domin ya san abu sai sai ma na da wani bayyana da shi to da ka mi da wani wani da wani da mutane wannan da ba ba wani iya kace ba sai da ina za a wani sanahu da kai domin ya san ba ya za su tafi ya ce sai ba ya ce da kai mu قال الإمام البكوي أنا سوى من أجنبي لجمهور الله لجمهور حديث بالغيب هذا لو كنا نظر بالغيب سيدي الكثير والتأشين ألا فقد على ألا أن الكثير والتأشين بالغيب ينصر الله ينصره ولا الله من فلا يستطيع به لجميعنا وما كتب فيه لمن وكما كان أسابه ولذا تكون الله هذا هو الذي يحكي بكلام الغير كاتب جعلنا وانا كاتب جعلنا جعلنا جعلنا جميل ولا تتبعكم الا هو الذي وانا تتبعكم الا تتبعكم لا دين الا هو كائن وكلام الله كائن وكذا كما يجري وكائن على القول الذي وكذا وهو دون التسليم كلا الا قوي عزيز الله الكريم لا تكون في وجهه wajen kuma ya zama za mu wajen su zai ta kuwa zai kuwa ya ce ke fage kama da su cewa ana da kuma da ke mako ya zai da mun sani ya sa ta wuyan ne ne karamin ne bai kuta da ke mako kowa bai kuta da ke mako komai bani shi ke taimaka wa kuma ba mu abinci da wanda ba wa abin da ke da zama ya aikata a ya yi ke na آدم ونوح قال لإبراهيم الله يتوجعلنا في ذرية والقوة والكتاب وموت فجعلنا للكافر da annabi ruhu kula da annabi ibrahim da zuriyarsa duka suka shi ke wa cikin zuriyar saboda ba Allah mutane da bayan nasa lokacin zuwa da ruwan kuma to babu zuri'a da tawazu sai na da tawazu alaihi salam to da kan kan annaba da suka gabata annabi to da zuri'a da tawazu kamar da ta da wuku irin ta da salihu irin ta da shu'ayyu da annabi Ibrahim da annabi Ibrahim da annabi Lut a cikin wannan cikin zuri'a da Ibrahim to ba da kuma waɗannan na daga cikin zuriya na annabi nuhu da shi kanta da ibrahim da annabi ne kuma cikin zuriya na annabi nuhu sannan da annabawa da suka biyo bayan annabi ibrahim to cikin zuriya na annabi ibrahim irin annabi ha da annabi isma'il saboda da ya yi tsaye da annabi isma'il da annabi ha kuma annabi yaqub dan annabi isa ne kada ni shi annabi yusuf dan annabi yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim shi kuma annabi isma'il cikin zuriyarsa aka samu shugaban manzanni da muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a gefen ƴaƴan annabi yaqub wanda shi ne isra'il an yawaita annabawa allah ya kawo annabawa da كما يقول الأفعال من خلال جهلك والإنسان من خلال كونها ومن كروه وكما يعلم إذ جعل فيكم أنبياء ألا يستجيب التبارك فيكم على أنبياء وقتبك الأدوار من إسرائيل ثم دول شباب الهدى في نفاذ الإسلامي ألو فضل النبي فضل النبي يجب أشكر أو إلى أو من يعقوب ويوم أن واحد من قبل الإسلام فكيف هو غلام الشاهدين تلك الصدور على النبي ابراهيم لا تبدو الله يشهد ان الانسان تلك التي تبنى الله يتوكل تولى تتقوى الذريعه النبي ابراهيم تتبنى كما سينا سينا لسكن ذريعه النبي نوح هكذا كما تتكبر akwai kaunar da ke cewa kowane annabi Allah ya saukar masa da littafi saboda Allah ta ala cewa kana da su ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa mudhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba Allah wa anzala ma'ahum al-kitaba ya tabbata da Allah haka nan wannan ayar ba kafin wannan idan la yusala da arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal hikma to da wannan wannan ka dauka cewa kowanne da Allah ya هي قرارة أنه لن تولي أحد أبو سوء الله رب العبارة أبارة ولا تلا تفت سوء الله رب العبارة ورابع التفعيل تعلم لي أن تفعيل تدري أن النبي فرعي تعلم لي ذوبك وتكبير مطاوعي لعلك على يوم ومن عليك سوى أو الشرطان بإسحاق نبيا من الظالمين مبارك عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين عباد أمان الله الله تعالى يا سامة ونبي إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسن طبعا هذا هو الإسلام من شغل الحرب ونبي إبراهيم والزوجة لأن إذا متى ليس هو السلام لهذا النبي من الثاني ولكن إذا في أن يوسع الجسد الذي كان وارد الله وارد هذا الاجتماع أمره ولا من مع نوح إنه كان عبدا شكورا أبيته كان عبدا شكورا نبره يقول يا الله فيما لا يفهم الله يجد a cikin zuriya ta akwai shiryayyu a kwanaki ya gaba ga kuma cikin shirya da jagororin shiryayyu a cikin zuriya ta ta kuma ta ma su ne jagororin shiryayyu to za su yi shirya zuriya su akwai nagari akwai annabawa akwai waliyai akwai sirrikai akwai shuhada akwai bayan allah na kwarai duk an yi cikin zuriya da annabi dogo da annabi ibrahim ya Allah ya ce wa kafirun minhum fasiqun amma ba da yawa ne cikin farfai kamar da wani yanzu cewa a ce da kankaka da na kwarai ba shi ne za ka zama na kwarai ba aiki da shi ke za ka zama na kwarai karan da kankaka ke za ka zama na kwarai da mai yiwa a samu da nan banza a zuga da nan mutu da nan mai kwarai amma ka ba ita ba ce abin da ake bukata aiki na kwarai wanda ya aiki na kwarai shi ne na gari wanda ya mummunan aiki shi ne wanda ba na gari ba waye kakansa waye babansa waye wayarsa

Thank you. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورهبانية لمتجهوها يوم الثانية أتبقى تصدق تتبعيش أتبعيش لا تغير وتنسى تتبعيش الله يسلمك وأنا أبو أتبقى رحمة ورحمة وأنا متفق عليه سوى أن لا يكون الشرك لتوزيع أن تتبقى رحمة شيء الشرك ويجب رحمة shi ƙoran ba da cewa a can turra rahama ba na hadi ita ce ra'a ya zama da mutum da mutum yawan kwamfuta da matsala da tausayi an gane wurin kamantawa ne an gane amma tausayi ba ka ba da cikakkiyar ma'anar ra'a domin ra'a ba jin kai wanda yake na gaya ولكن لا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الله يجعل توضيح da rahama jin kai a zukatan waɗanda suka ba a tabi ta waɗanda suka bi shi suka bi shi littafin suka yi aiki da samun da kama daga baya kowa zai su yawa rahabaniya da rahabaniyanci shi rahabaniyanci shi ne eh, wani abu da kaka da gudun duniya gudun duniya idan bai zama kuma da shirya da wanzu masallallahu alaihi da matsalar tana da aikin addini ثم كتب إشاء شكاية والله الله الله الله ولا تجينا إشاء إبيدينا كيف هذا السوء أخذ إلى الكون ثم تتوى أن تتكلم وكان بعيد فيه كتير أين يلد أنا أعلم بيت الوقت الآلي فهو لألا بايع سوء أرض الجيش سرعا ولكن والله هو ما يجب أن يكون daga cikin rubaniya ce gudun duniya a matsayin su a tunaninsu tana gudun duniya kuma ina ya mana ɗa'ida tana tsalla ya zaune yin shi ta hasken duniya yin bukalla wanda hasken ma ya ta nazi yin bukalla yadda ya kai tsohon da wani duniya ne Allah ya sauka kamar da wani ke hannun mutane ya mutane ya ko to amma abin da ya kamata mu fahimta da magana duniya bayan da kuma mutum ya ba ta zafa zafa abin da muka ga dama mu ba za mu ba inda na muka yi wani duniya a'a ba ɗauke da cikin kiran da shi ya koya wani shi ne shirya amma da ta gina makarantar kai to za ka bata da ita tana da tattara shi a da waɗannan mutane sai mutum ya tafiya mara ke nauyi ka tsara daga ɗaukar makarantar cewa daga cikin wannan duniya da zama da Allah to ba za mu yi ba za su fito na Allah ne su da nan tosi tosi sai zauna a ƙarshen Allah na riba mata namiji ba zai aure ba ita ma bai wata zai aure sannan kuma ga ainihin kasuwar na hada to da ƙarshen zai da zai hada da aure zai fi auren shekara saboda ta yi na Allah a ƙarshen na Allah ko ba ta auren shekara idan zai hada da zai da su yanzu ko ko ya hada maza su rika alwali mata su rika malu duk haka ce ne shari'a ta da cikin mutukar Allah da ya suka kuma wata da yawa kan su ke saman Allah haka nan mutum ya ke wace ya guda ya buga ya buga wata ya wata hulka ya zaura ya ci gudun da ya da hmm. mutane ya koma ya kuri ya ta ibada to wani da la

وفي الوقت في الدنيا ذلك الزمن وفي الوقت في فرق يكون فلهم من ذاك الذي ذاك كما تكتبين هنا وما تكتبين هنا تبعثا وهو في الكون يتطبق في جهة الله إيه الشخصيات تطبق كلنا رأيوا الأدمي وأدمي رأي الأدمي وحيث مبارك إنما ثلاثة ثلاثة نفسي أقام كرمك وجود وأقام كرمك ربع يعني أقام كرمك في الدنيا da ka raya masa sai ya shiga azumi har illa ma sha Allah shi ko ya dauka maka sai ya da ka da mai to ya shiga sallah kenan har sai alfajir ya kuma kowane dare ya dauka maka sai da ya shiga shi kuma dare ya dauka maka sai ya fara yadda shi kan ba zai aure ba har abada shi kuma ta nan zai kota ne zai kota baransa zai nan tana baransa kuda ta shi rashin aure يا رسول الله عليه وسلم وكانك يا الله كانك كانك كانك وكانك تدوب على رسول الله لعل تعالى وزن هو قام هو اللي يحكم يجب بني أصوم ومؤمن لكن يعلم يوم من ذلك أو من وأرض وأسلوك لا أفكر هل أسلوك لا أفكر أقولها وأنا أول الإنسان وأنا أول ما كان يدي والرجل الذي ليس بالدين هو الإنسان وقل عنا الرحمنية خصوصا الآدم وكتب لا يجب تجهوها تلك الآدم وتفسير ما لديها بلا أعلم أو خلق معدي أما أنا كذا لو خلق معدي ولن أبتدع هذا الإنسان كاية إن الإنسان كاية من الإنسان كاية من الإنسان كاية من الإنسان irin abin hawa wani yanzu ba irin abin hawa zamanin manzan Allah irin mutum da suke amfani da ba irin mutum da ake amfani da kuma da zamanin manzan Allah ta amma a ga duk wannan wannan shugaba ba bai yi a saboda shi wannan al'ada ne ba su da alaƙa da ibada bautar Allah amma duk abin da za ce bautar Allah ne to ka kuskure ka tashi wani abu ciki to ka yi biya ya sa wani mai can Allah ya ne ka da ka cewa al'adu بالأشياء الإباحة والأصل في العبادات الحظر إن أمر المعاملات لا الآية هو أصل الشيء عمل الأمر لا أبدا من الأمر لا أبدا من الأمر يقول الشيء تبع ذلك من أظن من الأمر لا أبدا من الأمر يقول الشيء في باب لا هو لكن الزوج في باب الإبادة فقط أسير ولا شريعة الشيء هذا نسأل الله تبكه ويسأل الله الذي يزور يوم الإجابة ارجع هذا نسأل ألو يسأل ألو تبكي ألو تبكي ولا يسأل ألو يوم الإجابة ارجع الأصل في الأسئلة الدفاع أما كيف العبادة ما إنه أصل في العبادة الحظر في المعنى إبادة فتحية قوم الأولاد صلى الله عليه وسلم في أسر وقت صلى الله عليه وسلم ba a kago wa kanka wata sallah ta ta ah, to a cikin da kuma da yadda take da lokacin ku ya yi ana mutum ya rubu ne da mun gano ne sallah da ya rubu da ta kuma rubu ne ya ka kuma ta yi kana da ka shafi wani ka ƙara da ku duk sallah da kuma rubu ne kamar da rubu ka zama kuma da jira ka da da jira da kuma ta da da a wasu da jira wani kuma da jira ta zama hudu ko ne a ga da ta yi shi ne kayayyakin banza ko ba za a ba ko wanda kan kai da samu da ai ma ka da samu da ba ko a yi kaza

kuma kowace wata na muka don mun wannan amma duk da haka wajen mutane ne kuma muka a wani da ke kullu da la'a kullu bida a cikin bayan da muka wani ne ka ji abin da yake kullu bida a cikin salala a ga amma kowace bida a cikin shi ne shi kuma kuma kowace bida a ko bida a cikin da ita a da ne da shi ake gani da bida a nan da ake da bida a da za da ta cikin to za ka yi ba ma ta ga mutane wani mutane da ya sai da mutane da mutane da mutane shin da na wani wani ala ta da dole su bai sama abin da ya zo wani da shi bai sama yana buƙatar a ƙara wani abu ba da nan suna buƙatar buƙata ko ko akwai abu da adam ya rage ne ake ga cewa ya rage wani abu wani buƙata ko ko akwai abu da ya rage mana ba dole sai mun kawo nan don me yake so sai mun tashi bai bayan da tafi biya za ta tafi da ya kubuta da aƙida ya kubuta da mutuncinsa ko ya tafi ko ya kar ka rubu a ce maka ai ba komai wani ai ana yi ba komai ko har ma ka ɗauka da an kama kana biya sai ka ɗauka da nan ne ka san ni da san da yadda abu biya kuma ba ma abu da ke lalata aƙidi dole ne su ga su da ga shi Allah ya wa ce

sanadiyar miliyan ne aka fito da cewa komai Allah a ga kun san farko da a cewa bidan na iyaka da ba a kai da cewa komai Allah kamar da aka ce wa bidan to hawa ya fi ana kawo hawa na kawo hawa sanadiyar bidan su wani ya yi a mafi sanadiyar ne da ana bai wa waliyai su gobin Allah sanadiyar ne da ake zuwa kawai wurin waliyai ake bauta musu sanadiyar ne da amma irin farkar da masu ga addini ba ta ke biya kuma da kofar ita ce biya shi yasa an ce kuma mun kake zuwa su ne ba annabi ya ce ya ce mana ana da ya wuce na Allah ma zai tafi nu kuwa to da ka san sallallahu alaihi wa sallam ya wani kofar biya ko ba ta idan ka bude to ka bude babu shari'a idan aka buɗe maka kai da aka buɗe ka shiga to a buɗe maka kofar sharri ka shiga bid'a da kofar ta shi sharri da abin da yake bid'a da ke ka tsayu ka abin da yake daidai abin da da ta da shi abin da ta bar kai a yi a kai abin da ta bar suka gida a kai to shi ta yi amma duk da ka kai kokarin kauce maka wasu malamai sun ce ah, rahabaniyar a gajen da ta rahamanta wa

wannan shi ne shirar da mafi yawan ba da suka karanta ibn jarir da dabar irin su ibn aso ibn kayyim al-jawziya dan mun da cewa tsayawa kalmar wata Allah ta gudu da ladina tabu rahmatan wa rahmatan kenan wa rahmaniyatan tadahu an amwa jumla an gane ko هو الجملة الرحمانية إن له ما كتبناها عليه هذا في مبروك هذا ba ku shara da mu ba ku ce tsira ba ne shi ba ba su da kawo makar ya rayu illa min ba ka rizwa da nafi wannan da ke kira shi da na alwala tabi ma da kuma alai kamar rubuta mu ba ba shi ba me muka rubuta mu a a كتاب القرآن وأنا المبارك a أعلم إلا ابتغاء الوالد وقلت أبدا يسمع سيدا سيدي يتعلم وما يتعلم سيدي أبدا لا يروج أبدا شيء من من يتعلم لأن da da kana kai duk Wa ta da faru wani hadisi bai zo a kai dai kawai haka zuciya ka karya ko an wani malami ya ba ka zauna kai ta su ba'ana da ya zo ko kaza ka za ka samu abin da kake nema ko wani abin da wata da ka kai da zaɓi da wanda za ka sa abin da ya ce wani da farko ba ku kama da ba yau da an ce ma ka kama da abin da ta biya kawo duk kun gama ne sai ku kai ku gara masa ku gani sai ya ba su ƙaƙalar da ya ta ƙaƙalar wani da ne amma an kai fara da amfani da su ba gaba su ba ko ya mutu da lokaci da za mu suka ko wata bidiya sai ta wani malami da su ta zama bidiya to ba ta zama sai ta kauna wata sallah don wasu sauran suna da kun ta iya kun ta iya da ta Allah ya gaba da da wani hukunci da dama a wata bidiya a kara da aka tsara da shi lafi da ala da kuma ma'ana abin da muka rubuta musu bi tarbiyyar da Allah ita kuma bi tarbiyyar da Allah ba ta da bidiya da kuma تعني بيان أن إليه وأن ما ولد فبالكثرة المتعلم وسلام أتسلى أي أمر يتم الفكر أن الله من مكت الأمر ولد الله يجب ما رعوها حق رعايتها إذا كنت هذا مكتب هو مستقل إذا ما كان لك على أنه مستقل تحكيم الفريضة فما وكيعك Allah ya ce ba na nari na amon zai mu ajiyar waɗanda suka yi imani da suke da kuma ba su da adadin na ayyukan su da kwarai wa ka tsero min su ba su kuna ba da yawa da su ke da kai ba su ku saba wani ba su yi wa dokar Allah suri ba su suri dokar Allah haka nan kuma ba su ta ajiyar bid'a da mutane da bid'a Allah da shi yau aka zama wani kofa da kai ko wata gaba da hukumar su da

تمشون بهم وذي محذر لهم يأتي ويغفر لهم وذي مغافرة الضوء يرفع مأثيم يرفع سوء الدنيا ولا يرفع بالله سوء الذي يغفر لهم وثم المسجد والآية سنة مغنى أن أهل الإسلام يقول ولا تعالى سوء الله يكفي وثم المسجد ذكر في ذلك الله هو يكفي يا أيها الذين آمنوا ya kuma wanda suka yi imani a ranar wannan masu ba su ba su ta cewa allazi na amadu wa yawan da suka yi imani da nan muhammadu sallallahu suka ce a aran allah ya kira su ya yi da na amadu na nabi ya yi allazi na amadu bi musa ko isa ya ku ta da kuka yi imani da annabi musa ko annabi isa isa kulla ko allah wa aminu bi rasulihi imani da manzansa kuga annabi ana haka da kyau saboda ta rasa da imani dan kuma ta da imani har an ce kai imani ba ai ba wa imani ba ta kai idan abin da shi so kai imani da shi yanzu ya mabanta da wanda kai imani da shi da kaga an mutum imani ma'ana imani da Allah Musa da Allah Isa ذلك يسوء آمنوا بالتوفيق قول الله وفي إيمان لمن ضد معنا وانا مسؤول عن قول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنت أحب أجلاه في إيمان أنه لا أحبه annabi musa ko annabi isa sannan kuma kuka zo kuka fara imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ka koma shi da allah zai muku shi ne yau kuma ka lai da jalla rahmat zai ba ku rinki biyu a cikin rahmat kuma ku rinki ne zai ka kwakwar ba'ada ina yin da mazaba sallallahu alaihi wa sallam salatu in kauna ajiyar mufarrakai yadda wasu mutane da kotu za a ba su ladar da biyu daga cikin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya daya shine mutumin da yake da baiwa eh tarbiyya ta da yake koya wannan addini ya mata tarbiyya sannan kuma ya zai aure yake da baba da da da tarbiyya da da aure yace da yau shine mutum ɗaya daga cikin ahlul kitab ko mai gudu ko mai tsari ya yi imani da annabansa da zai zo imani da annabawan sallallahu alaihi wasallam dole ne ba ba shi ladan da da da na da shi ne bawa doki wanda yake hannun gidan na Allah ya kuma kare kake da gidan to za ba wannan ya tafi da wata kuma Allah ana ya wasu masu da ana mutu wanda ya imani da mummunan sai da ahalin kafin ya kora da suka yi imani ne da kafin za a hudu tsoron Allah wa amin kuma ku yi imani da mantar a ranar da ya kashi ya kasu yau mutum ne riga imani ba ka cewa kuma ta ce imani a gane ko kuma mutum ya ce ko ta zo ne da ya zauna yadda ya kira Allah da imani da hasi abin da dama ya samu ko ya yi mutum yana zaune da ke zaune mutum ya yi shiru da magana da ta yi shiru a gana ma a rage a cikin shirki to suka ce su ranar da na amma ma kan da na amma ma da suka yi imani da su tsoron Allah ko ba shi ku yi imani da al'adar kare ta a gane da su wannan yana zuwa da wajewa da alƙur'ani a da dole ba da aka na cewa ka yi imani da wanda dama kare ka ka yi mani ma'ana ka ƙara doye ba kamar da ake yi da sirar da ƙarfi

to ka yi wannan kana kuma buƙatar Allah ya kama ma kulutoni ba kuma Allah ne ya kama ma to a nan da rafiya ta wala to shi ta ke cewa ina kiranin shi ta to shi ma nan wa aminu ya ku yi imani da wannan kuma na buƙatar karfafa imanin wannan manzon kuma buƙatar rike manzon da kyau ku karu shi ruwan a idan kuka yi haka to ku yi da shi da zai ba ku ciki da rahama zai ba ku rama saboda tsoron sa da kuka ji shi ne ne Allah ku dokoki aikata kuma ni da zai yi ba ai sannan kuma zai ba ku rinki rama ta biyu saboda imani da kuka yi masa kare da ne kuma na karata su ne wani da Allah ku dora wanda zai ya ku haske tamsuna da zai ku tafiya da shi ba na harfe duniya da lafiya duniya su ne shirya Allah da za su yi hukumar kamu mula dengan ini budi mula dengan pada budi karena Allah akan terang ini waktu hati itu menetapkan Allah mana suara sehingga kita akan dibawa kepada tadi kita anggo dia dia dia yang mula ini itu dan mengumpul akan kau لنا نورنا وأن الإيمان الذي بعد وإن كل لكم مدير مغافرة ولا التوحيد لئلا يعلم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا لا يوافق على تفسير العلماء المسلمين أو يمكن أن لا نمر عليه والذي ينبغي لا أقول لك أقول قولي فأقول قولي الله في أقولنا domin karfafa da ke daga cikin abubuwan da ke karfafa da ke da shi shi ne zuwan da ramin gire-gire ke zo mana Allah ya ce Allah ya alama ahlul kitabi ma'ana ne Allah ya alama ahlul kitabi ya alama ahlul kitabi tare da Allah ta zo amma ba su ba da ma'anar da ta kore ba idan da ta ma'ana ba da ta kore ba sai a ce ne Allah ya alama ahlul kitabi domin kada ahlul kitabi ta abin da za a fara an gane ko to amma ba tana kamar da suna da masu filin da ta zuwa gare ta sai Allah ya alama ahlul kitabi domin ahlul kitabi ta abin da ta kuma ga Allah ya zo da ta ne a cikin wannan Allah a matsayin cewa dilan fikirin ko tana cewa ne ta zahira wasu malaman ranar shi ne malaman tafsiri suna ganin bai kamata a ce zaki da wata ma'ana nan da abu zaki ni nan dari kama abu da bai da wata mana. amma zuwa da daga ma'ana to za ka zuwa da suka sa ba sa nufin cewa wai ba da ma'ana da kamar da suka ce wata zaki da sun sun faɗe da da manta da suke nufi cewa zaki da a ne ba wai ma'ana zaki da ba ta da ma'ana ba kaga ma'ana ta zai amma an da za a ce wasu za su ce za'ida suna nufin kuma za'ida wata ba da amfani to ba zo da shi da kuskure a gani wasu za ko a ce suna ko a ce za'ida kuma da ɗauke da yaran kada da ɗaya da yake da ita idan da suna ana da mutano don ƙarfafa amma ba a amfani da ita ne da da kuma fasara haka nan ma idan suka ce zahira suna da mana jira ba su ba amfani da ita haka nan wani fasara ba amfani da ita ko su kira su zama ma ko gaka to da ka ne Allah ya aka irin da ce ta zo ta masu wata da'ara inda Allah ya ce qala ma ya ce iblis qala ma mana'aka alla tasjuda in amr sai ana koyar sujada kaga da za a fara da lafiya ma da ta koyewa ya ce da ya hana ka yin sujada kaga mai hana kuma ka ce yin sujada أغانيون فأنا أقيها أنا كيس بالذات الشيء ريبا لم تقيها أنا وكيفيها أنا فالذات الشيء لا أفكيس الجنة ولكن أمر هذا معنى لألا يعلم أهل الكتاب ألا يدور على شيء ألا يدور على شيء من فضل الله وهم أهل الكتاب بالذات cewa ba su da wani iko game da falalar Allah ba su da falala ta Allah da kuke tuni a matsayin ne shi ya samu kada da suke cewa da ya yi kula da lalle illa man ka ka kula da wata ta su kuma da banza duka ba su ke yi falala Allah kuma shi wani suke yi a yi dan mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin larabawa ya fito da fito cikin zuwa da ruwa da yanko tunda falalar ba ba su ke ba shi daga wannan kasuwa a hannun Allah ne sai ce wa annal masu da biyar da domin kan a cikin Allah ne shi ke ba da falala shi ke da ya ga dama a aljanna shi da annabci da hannun da abin da ya ga wanda ya so wallahu bil fadl al azim Allah ma abu ne da girma da kuma shi ke raba ta kuma yana raba ta bisa ga hikima da ilimin da ya san mutane ya san kowa shi ya halice shi ya tsara shi ya mana komai ya san abin da ya dace kowa ka wanda suke zama a wanda ya ba na annabci ya san su suka fi dacewa da annabci a cikin halittar ta gaba ɗaya shi sa ya samu wasu yawa guda da Allah shi ke gaba da kuma ya zama da ya ce ita yana ba ya yi da wani abubuwan da ba mu da cikin falalarsa wanda shi ne ƙarshen wannan sura الدين نقول إلى الله تعالى الدنيا أن الخمسة كما الرسول أتى الحديث الرسول أتى حقيقة الموت لأجل الرسول القرآن نقول إلى الله جسر الحديث سوريا للمسلم والإبليس موافقة الجن إنكم من الرسول يدون السلام عليكم ومن الآلاء إلى رب المدي ومن السلاح أن ومن السلاح كانوا على أن أن أن أن أن أن أن يجتنبوا رب العالمين sura da sura da suka gabace da haka da wala da duk da dai da lafiya ko da madawa da ne ko ko su da maka ko da wala da lafiya da ko da wala da ko da wala ga ne sai kuma ba mu rayuwa da lafiya ko da da karshen sura da sura alhamdulillah rabbil alamin ما شاء الله أنا أتمنى الكلمة منهم كثارة ثم شكر الله ولا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم أما الله مدينة الشفاء تكون الذي يقول تعالى إن ربك صلى الله عليه الله لا ينسى نفسه وسمع حسنه المسار سوى من الذي الرسول قال يا رسول وإذا لم تمشي فذاك هي أمر جلي الرب أو ذاك شأن آية أنا لي شعر شيء يا ناس a wata mafita da yi wani a lokaci cikin da a wata kana da lokacin da kake da aure da ta ta kama wani da ya tafi a zai da ta da ya tafi ya zala haka ba ta yi kuma aure a ba da su ne su mulkin da aure su ba kuma wani ya zo ya zama ya aure kuma ba wani da zai zai ya wannan ɗansa da mutuncinsa da mutuncinsa da arziki da zuwa ɗauke ya ce a cikin yadda da zai ba da zai yi da shi ba kuma shi ya ba da ma an yarba wa Allah ya ba kowa na da tsawa kowa na da bukata amma kai da kuri da abin da Allah ya ba idan sun ya ce Allah ya ba ka kai hakuri wasu na da tafi da sha'awar kuma suna son auren ba shi da ba ko kai ma da ya kama kuma da ke da hakuri ولا تجيب ولا تنابل فألا يجب أن يستعجل الذين لا يجدون لأحد حتى يجب الله وليس تدور في كثير تلك الكوان ولا أقول فأنا هو هل يجب على الرجع أقول متى وكلف أنا هو فبطل من الذين يلهم ولا تبال ولا يجب الذي أقول وأنا من نبطل ولا نستنى أو الشكر أما تجيب ولا تنابل ولا تنابل ولا تنابل ولا تنابل قال لك فضيلة سنة بجودة سنة أي ما الذي يبيع بجودة هو أن الله يتنين يجي والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر ولا كده مدلل أنت لا يموتون وباهم وباهم وباهم ولا نحيي إلى نبي الشعاش ومسنا لسنا لسعوة في كده تقول إيه يا ولد ولا لك لا يموتون dama shi ne jarraba ma in ta da zika na kalmar da wani ayata ya mulwa ku sai yi kuma wannan shi ne jarraba amma an jira mu wani kuma Allah ke wa ran iya ba ba ki dama idan ya wuri ki aure shi a cikin yadda ake mutum da wani yadda ake kurkure ba ba ai ba da wuri ai ba da wani ba da wuri ba da da malami ba shi ne jarraba in ka dauka malami ne ba ka shari'a to ga zama wannan da Allah ya zama suraka ما نجعل في لأن متوجه فكان يجعل هو جرى ويجعل الدور عليه ثم قول إلى العيد كل يوم فكان يجعل فلا يتمنى أن يعيش من ثم أربابها أن يرد زوجه وشن إذا كان شر مني أنا أقوم بها to akwai maganganu na malamai da wani farfajiya da wani zai yi da wace da farfajiya insha Allah ko za mu kawo wannan kare wasu zuwa ku kamar da kuma ita biyu na ke da suka yadda ibada irin biyu na ke da ibada suna da biyu abin da yake jefa al'ada shi asali wanda a ce ba a kira shi biya inda ta ne a larabci saboda duk sabon abu kalmar biya a kalmar biya da ba su ba ba da ba sabon abu a larabci amma a shari'ance a gaba da kamar sallah idan kai addu'a a larabci ka yi sallah amma a shari'ance lokacin sallah ya zama daga harkar da rama da ka gabar da jari ka ta tsaye ta ba ka ka ba ka sallah ta ka jama'a dana da ya ce bid'a ta ta al'ada ita ba bid'a ba ta shari'a ce to wadanda suke yi ka samu ka dudu sai su yi ya ga kai akwai bid'a hasana ita ce cikin wannan sai a duba ya ga kuma ta kai ga ai ba da suna mana ba ka ya ce wani ya da ba ba ta ka wani ko muna da kan wani da Allah ba za ta ba da wani da ga bid'a kaga ko ne ko al'ada ne ko ibada kuma da da ba a yi ba za mu da kuma muna kawo kuma ga da lafiya nan to da ka sai addinin wani akan wannan a ce za ka ga mun kawo ka wata bidiya a addini an ce kai wani tasbihi da annabi da ima kai wani zikirin da annabi da ima kai wani ibada da annabi da ima sai a ce ita ma bidiya ce haka haka shi ke nan aka yi da akan wannan kowa ya ga dama zai tafiya kawo a kusa ya ga ɗauka ce maka bidiya ce فهذا يعتمد على قوة الله أمر النبي يقول أما كتب الله كتب بلا عباد وكبلا وعليكم السلام أحسن الله إليك يا دين ويوم ويتنمى ساكن من أبونا ساكن من أبونا